yake da wannan ka tsuguna a kan wannan karanta ai yafi ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum ah, malam kafin mu shiga tambayoyi akwai tafsirin mata da aka saba yi a sabar da lahadi insha Allah gobe ma za a ci gaba da shi da misalin karfe 12 zuwa 12 na hansi so yana nufin kenan gobe 20 da kuma 21 ga ramadana 1445 a wannan masallaci na annur insha Allah na'am na'am sai malam akwai na sanarwa da zamu yi akwai wanda suke amfani da karatuttukan malam suna neman kuɗi suna sa account number idan suka yada karatu to muna gaya musu account din ba daga malam bane kuma ba da sanin malam bane kuma ba da sanin wanda suke kusa da malam bane sai a gane cewa ba daga malam bane sai a malam mai tambaya ta farko yake cewa na'am bismillah matso na'am mai tambaya ta farko yake cewa a ah, malam al alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam wato tsayuwa wato rai Allah ya kara wa malam albarka da imani amin ya hayyu ya qayyum yace mutum ne yayi parking din motarsa sai wani ya zo ya yi karo da motar alhalin shi wadda ya parking din baya cikin motar a sakamakon hatsarin sai aka samu rashin rai malam wai shi da ya fakin ɗin mota zai yi azumi 60 allah ya sa a wanye lafiya daga abubakar aliyu wunti to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan zan tuna bara mun amsa tambaya a kan abin da ya shafi hatsari na mota na kuma yi bayani a kasam kala-kala even though dai wannan misalin kai tsaye bai shiga ciki ba kai tsaye bai shiga ba lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya a cikin jerin fatawai na lajina ko kuma ma fatawa islamiyya akwai fatawa islamiyya da aka tara fatoyin su ibn usaimin su bin bas da kuma na lajina da makamantansu allah ya musu rahama a volume na biyu lamba na uku da da hamsin ɗari shida sun yi magana a kan misali irin wannan a kan wanda ba yi da haƙƙi ya yi fakin mota a zo a yi hatsari shin zai yi kafara ko ba zai ba abin da suka yi bayani wanda ke da muhimmanci na mu kiyaye shine cewa ba a maganan kafara sai an gane wake da kuskure a cikin hatsarin shi mai kuskure a hatsarin mota shi ko na mashin ko na keke shi yake kafara wanda bai da kuskure ko da shi yake rike da stiyari baya kafara ba wai duk inda aka yi hatsari kana tuka mota aka rasu kake da kafara ba ba kuma duk inda kai fakin ba abinda za a duba shine wane ne ya yi kuskuren ko yana jin bacci yake tuki wanda yake jin bacci yake tuki bai tsaya ban an yi kisa akwai kafara a kansa wanda ya ɗauki mota mara lafiya yana tukawa aka samu hatsari suka ce akwai kafara a kansa wanda burki yi da kyau ya ɗauki mota yana tafiya aka samu hatsari akwai kafara a kansa dalilin wannan wanda ya yi gudu fiye da abin da ka'ida ta sanya aka samu rasuwa suka ce duk wannan akwai kafara amma wanda ya zo kawai yana tuka mota kawai sai wata mota ta yiwo kansa tirela za ta hau kansa shi kuma iya da fasinja sai ya kauce garin kaucewa sai fada a ƙarƙashin gada sai mutane suka rasu a nan babu kafara a kansa don ba ya jefa su a rami ne a kuskure ko ganganci ba ya yi ƙoƙarin kubutar da rayuwarsu ne daga babbar mota kuma allah ya kawo jarrabawa aka shiga rami a nan babu kafara so kula ga wannan kai tun da fakin kai a yanzu sai aka bugi motar tambayar da zamu shine na farko ka yi fakin a wurin da doka ta ce a yi fakin shine abu na farko idan inda doka ta ce a yi fakin nan ka yi fakin na ɗaya na biyu akwai ƙasashen da akwai fakin da ake baka na ɗan lokaci shin lokacin da aka bayar baka ƙarar da shi ba na biyu kenan na uku shin ita wannan motar da ka yi fakin doka ta amince irin ta yi fakin a wannan wurin in duk waɗannan sharuɗa ka cika su baka saba ka'ida ko ɗaya ba a magana mafi inganci babu ka fara a kanka don ayar da ta yi maganan kafara cewa ta yi wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina ko so kula ga wannan har zuwa karshe cewa wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu har zuwa fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'aini tawbatan min Allah zai zama suratul nisa aya ta 92 wannan aya kaga ta yi bayani cewa in ka yi kuskure ne to anan ai babu kuskuren ka. in kwa ka yi fakin wurin da bai dace ba ko kuma motar ba a yadda aje ta a wurin ba ko akwai tayim da aka saka na iya fakin ka ketare tayim hatsarin ya faru to nan akwai kafara a kanka so a ka'ida za a duba wane ne ya yi kuskuren kafara a kansa da ke fadawa ba ta fada kan wanda bai kuskure ba wallahu ta'ala a'alam